Shi dai Dr. Steven Davis ɗan ƙasar ta Australia wanda ya kwashe watanni hudu yana tattaunawa da ƙungiyar Boko Haram a madadin gwamnatin Najeriya. Ya ce tsohon gwamnan jihar Borno kuma sinita a yanzu Ali Modu Sharif da kuma tsohon hafsan hafsoshin sojin Najeriya Laftanan Janar Azubu Ike Ihejirika ke tallafawa ƙungiyar ta masu tayar da ƙayar baya a arewa maso gabashin Najeriya. Sai dai a cikin fushi mutanen biyu sun musanta wannan zargi. Steven Davis ya ce mayakan Boko Haram ne suka shaida masa cewa akwai manyan 'yan siyasa da ke samawa kungiyar kuɗaɗe saboda haka ya kira da kame mutanen. Ya ce abin da ya kamata a fara yi a Najeriya shine kame masu tallafawa kungiyar. Hakan zai rage kaifin faɗan kuma rundunar sojin Najeriya za ta samu damar murkushe Boko Haram. Tsohon gwamnan Borno ya san za a iya kama shi shi yasa ya canja sheka ya koma jam'iyyar pdp da fatan za ta ba shi kariya to sai dai a hira da tashar dw harish beckstresa kwararren masanin harkokin siyasar najeriya ya ce zai yi wuya hankali ya ɗauki wannan maganar domin bai dace ba kuma rashin basira ne wani daga wata duniya ya zargi waɗannan mutanen ba tare da ya ba da wata kwakwarar shaida ba. Ya ce, hakika Ali Modu Sharif ya taimaka wajen kirkiro kungiyar Boko Haram kafin ta rikide zuwa kungiyar 'yan ta'adda. Shi ne ya fito da ita fili, ya amfani da ita don cimma muradunsa na siyasa. Amma daga bisani ya yi amfani da jami'an tsaro don murkushe ta. amma ɗaukar wannan yanzu a matsayin hujjar zarginsa da tallafa wa ƙungiyar a ganina bai dace ba. A dangane da Laftanan Janar Azubu Ike Ihejirika kuwa, masanin na Najeriya, cewa ya yi janar ɗin ya ba da gudunmuwa wajen canja tsarin yaƙi da ta'addanci a Najeriya ya zuwa wata harkar kasuwanci ta yaƙi da Boko Haram. To sai dai abin baƙin ciki shine ba wani mahaluki a cikin manyan hafsoshin ƙasar da ke da sha'awar ganin an samu nasarar yaƙi da ta'addanci saboda maƙudan kuɗaɗen da ake warewa wannan sashe. Irin wannan matsalar na faruwa a ko'ina cikin duniya saboda kuɗaɗen da ke cikin yaƙi da ta'adda. Shi dai ɗan ƙasar Australia Stephen Davis ya ce idan aka kama mutanen biyu da ya ce suke ɗaurewa Boko Haram gindi, to ƙungiyar za ta yi rauni. To amma Heinrich Beck ya ce ai ba nan gizo ke saƙa ba. Ya ce, ainihin masu tallafawa ƙungiyar mutane ne kuma sanannu a tsakanin gwamnati sun haɗa har da wani tsohon gwamnan arewacin Najeriya banda Sharif su ya zama wajibi a gurfanar da su gaban kuliya. Amma gaskiyar magana ita ce gwamnati ba ta da sha'awar tunkarar wannan matsala yanzu. kasancewa yanzu hankali ya karkata ga zaben shekarar 2015 a Najeriya. Gwamnati ba ta bawa rikicin Boko Haram wani muhimmanci. Wataƙila bayan zaben idan wannan gwamnati ta lashe za ta sake lale a matakan yaƙi da ƙungiyar.